ku shigo ku nemi shawarwari akan waɗannan maudu'ai guda biyu da kusan so da yawa su ake tattaunawa shirin ku bani shawara ne yau ya karbi bakuncin malaminmu shek dr ali yunus dr ali yunus muhammad malami a makarantar fce da ke kano a tarayyar najeriya haka zalika limamin masallacin Uthman bin Affan da ke gadon kaya a Kano a tarayyar Najeriya. Dakta muna maka lale marhabin a cikin wannan shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu yawa masu kallo maudu'inmu da za mu tattauna a wannan zama kana daga bisani sai mu buɗe muku layi da ma karanto wasu daga cikin tambayoyinku shine yadda namiji da allah ya azurta da sama mace ɗaya da sama da mace ɗaya zai rayu da su wajen yi musu adalci haka zalika su kuma matan waɗanda Allah ya jarabce su da samun ƙarin abokanan zama ya ya kamata su rayu da su kamar yadda muka alkaranta muku a kwanakan baya cewa za mu dinga ɗaukan eh, maudu'ai muna tattauna su kana daga bisani sai mu duba tambayoyinku wasu daga cikin maudu'an za mu same su ne daga ku masu kallo wasu kuma duba da yanayin yawan tambayoyin da suka shigo ba shakka a wayannan kwanakai tambaya akan eh, zaman abokiyar zama da abokiyar zamanta sun yi yawa wannan yasa muke son malam ya mana karin haske akan ya ya kamata su zauna kana daga bisani sai mu bude waya malam mu fara da shi namijin wanda shi ya nemo ta farko ya aje a gida sannan ya sake ganin ta biyu ya nemo ya aje wani har ya kai ga rufe kofa wani kuma uku ne wani lokaci malam a irin tambayoyin da suke zuwa matan ko su tuhume shi da dan daukan kananan maganganu ya yada can da can ko su tuhume shi da Eh, rashin adalci kamar yadda muka zo kan tambayoyi ko muka buɗe layi za a iya ji malam ya yi kamata a ce shi namiji ya zauna da matayensa sama da ɗaya kafin mu zo kan su matan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a wannan mawdu'i da aka dauko mawdu'i ne da yake da muhimmanci mm-hmm. a tsakanin mu a nan arewacin najeriya musamman da kuma sauran kasashen musulmi musamman na afirka da aka saba yin ta'addudi ana auren mace fiye da ɗaya tabbas kamar yadda muka sani addinin mu ya game komai da komai cikin bayani babu abin da zaka nema na rayuwa wadda babu shi a cikin addini kuma matsalar auren mace fiye da ɗaya ƙur'ani ya riga ya tabbatar da wannan allah tabaraka wa ta'ala ya ba da dama نعم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع نعم ku aura daga mataye abin da ya daɗa da gare ku cikin mata biyu ko uku ko hudu mm-hmm. sai dai ayar a gaba ta yi togaciya fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum idan akwai tsoron adalci cewa mutum ba zai iya rike su da adalci ba Allah ta'ala ya ce to mutum ya auri ɗaya. ko ma ya rike ku yanga da sa ya mallaka ah, kamar yadda muka sani wannan aya abu ne wadda yake sananne cewa al'umma musulmi ah, an ba da dama mutum ya auri mace daga ɗaya zuwa hudu amma in yana da iko amma in yana da iko iko ah, daga cikin iko nasin abin da qur'ani ya ambata ya ambata adalci in mutum ya ji tsoro ba zai iya adalci ba ya rike ɗaya mm, kamar yadda qur'ani ya faɗa ah, ko shaka babu abin da ya shafi zamantakewa ta aure abu ne da yake bukata haƙuri a bangare guda biyu bangaren mm. ainihin shi wanda ya auro matan da bangaren su kansu mata ah, amma ɗabi'a ta ɗan adam mm. jibilla da aka halici mata akai ko shaka babu ah, kishi wani bangare ne na su. wanda kuma ba abin zargi ba ne kishi ɗin illa dai in ya kasance an yi kishin da yake ya saba wa ka'idoji na shari'a mm. manzan allah sallallahu alaihi wasallama shine babban abin misali ga dukkan al'umma musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu mu kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu koyi da ita ta zamo ita ce samfuri da zamu yi rayuwa akai Allah ta'ala ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseeran lalle abin koyi kyakkyawa yana gare ku cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a kowane bangare na rayuwa ya kamata mu kalli rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Ah, kuma hatta a wannan bangare na zamantakewa da iyali mace fiye da ɗaya manzo Allah sallallahu yana da mace fiye da ɗaya mun sani mm. kuma mun karanta yadda yayi rayuwa tare da su to ya kamata a ce mu yi koyi da mu mazaje kenan mu yi koyi da yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya yi hakuri da su sannan ya ɗora su akan hanya mai kakkiya su kuma mata su yi haƙuri duk da cewa ko shakka babu ah, kishi ɗabi'a ce da zai wahala a ce an iya wato danne ta a ce ba a ganta ba to amma a yi amfani da kishi wanda yake abin mm. yabo domin kamar yadda na faɗa akwai kishi abin zargi akwai kishi abin yabo mm. ah, idan mata suka yi amfani da ah, wato dokoki da ka'idoji na shari'a suka yi kishi wanda yake ah, ba za a zarge su akai ba abu ne wanda yake babu damuwa ko shakka babu kowace mace tana so ta samu matsayi a wajen mijinta kuma dole za ta ji wani abu a ranta ya zamo ba ita kadai ba ce Ah, ɗabi'a ce wannan mun sani to amma dai abin da muke faɗa shine mu duba mu ga addinin mu mai ya nuna mana mai ya koya mana game da zamantakewa na mace fiye da ɗaya na farko dai su mazajen kamar yadda ka faɗa ya kamata mm. mu sani cewa abu na farko ga wanda yake da mace fiye da ɗaya biyu uku ko hudu mafi girman abin da Allah ta'ala mahalicci mai shar'anta adalci duk da cewa adalci ana iya fassara shi ta fuskoki da yawa amma ai addininmu ya nuna mana me ake nufi da adalci Ah, abin da yake na karkatar zuciya ah, wani lokaci ba za a iya magance shi ba yana da wahala amma ta Allah ta'ala ya ba mu ka'ida ya ce falata milu kullal baili mm. fatadharuha kal allaka karkata ce aka hana ta bai ɗaya baki ɗaya mm. amma ah, mutum zai ji ransa ya karkata wani lokaci ga ɗaya daga cikin matan wannan kuma abu ne wanda yake dole a yi haƙuri idan ya zanto mace misali ta ga mijinta ya karkata wajen 'yar uwarta sukan iya ganewa to amma haƙuri za a yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk mun sani yadda ya karkata zuwa wajen nana Aisha wajen ƙauna. har matan suka nuna damuwarsu ya ce ku yi haƙuri abu ne haka Allah yake hukuntawa ah, amma duk da haka ah, bai bambance tsakanin su wajen mu'amala ba adalci wajen kulawa mm. duk abin da ya shafi hakkin da ake bawa mace adalci kada ita waye hakkin wata a dalilin wata mm. ah, wannan shine babban abin da ya kamata mu gani sannan abu na biyu ko shakka babu eh, zaman tare da yi da yawa yana bukatar siyasa wannan kuma kamar yadda muka gani manzon Allah sallallahu alaihi shi ya koya mana wannan siyasar zamantakewa da ainihin wato lalama domin kamar yadda ka auro waccan haka ka auro wannan duk mm. matanka ne kuma kowace tana da hakki a kanka ya kamata ya zama akwai siyasa ta lallabawa da kuma tausasawa mm. sai dai aka samu wacce ta wuce gona da iri to wannan ya kamata a nuna mata cewa ba daidai bane mm. ya kamata a nuna mata cewa ba daidai bane a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi abubuwa da yawa mun gani tsakanin matan wanda ke nuna alamar damuwa amma alhamdulillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mu'amala kyakkyawa da kowace mm. ya ja hankalinsu mm. har sun zauna suka zauna lafiya har Allah ta'ala ya karbe su baki daya a bangaren mata kamar yadda muka sani na bayyana cewa kishi ɗabi'a ce da Allah ya halicci mace da shi tabbas ba za ta ji daɗi ba a ce yau tana tarayya da wata a cikin mm. wato hakkin mijinta to amma tunda Allah ya bada wannan dama ya kamata ku mata ku gane cewa dama ce da Allah ta'ala ya bayar ga mazaje ku yi haƙuri ku kwantar da hankalinku ku yi biyayya ku kyautata cikin abin da yake shari'a ba ta hana ba mm. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana bayani cewa babu laifi mace ta yi kishi amma kada ta wuce gona da iri ta shigar da ƙarya da abin da zai haifar da fitina da kuma cutar da yarwarta mm-hmm. ah, cutar da yarwarta ta yadda za ta yi abin da za ta yi sababin cewa sai ta bar gidan wannan ba mm-hmm. daidai ba ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi ya hana wannan cewa kada mace ta yi kokari ta kifar da wato akushin 'yar ta ga cewa ta fitar da yar wata daga gidan take zaune mm. watakila ma ita ta zo ta same ta amma take burin ta ga sai ta fitar da ita wannan kuskure kuma gashi a wannan lokaci kan yayi yawa sosai wasu ma subhanallah mala har da kauce hanya wajen a fitar din a tafi ga aikata haramun ko kaba'ira su sihiri da sauransu to wannan yana daga cikin illa mafi girma da a yanzu gaskiya take yaduwa cikin mutane shine yaduwar mm. sihire-sihire da zuwa wajen bokaye mm. dan wai ko dai a mallake miji ko kuma a fitar da yar uwar da aka samu a gidan ko kuma a sa malam ya mance da ita gaba ɗaya kamar Allah bai halicce ta ba duk ana yin wannan kuma abu ne zahiri ana gani alhali wannan shirka ne duk mutar da ta mutu akan wannan to ana ji mata tsoro ga gamuwarta da ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi a hadisin mm. asma take cewa qultu ya rasulullah inna li dharra fa hal alayya juna in tashabba'tu min zawji ghayra allazi yutini daga cikin abin da aka hana mata shine wannan hadisi na asma Allah ya kara mata yadda tace wata mace tace da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah ina da abokiyar zama shin laifi ne idan nayi ƙarya akan cewa mai gidan ya ba da wani abu ya bani alhali bai bani ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al mutashabbi bima lam yuta kalabis thawbayzur duk wanda yake nuna an bashi ba a bashi ba to ya lullaba mayafi biyu na ƙarya ya yi wa kanshi karya ya ce an bayar ba a bashi ba ya yi wancan karya ya ce ya bashi ba a bashi ba don gujewa fitina sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa ainihin ya ja hankalin mata game da zamantakewa idan mun duba lokacin da aka samu jefa kalma ga ɗaya daga cikin matar daga ɗayansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake kwantar mata da hankali lokacin da ɗaya take cewa ɗaya 'yar mm. gidan yahudawa sai ma'aikin Allah ya ce to me abin damuwa a cikin wannan a bai kamata ki tada hankalinki ba mm. mahaifinki annabi ne dan uwan mahaifinki annabi ne mijin ki annabi ne dan da ya kwantar mata da hankali siyasar mm. zamantakewa to su mata ya kamata su tsoron Allah wajen kalmomi da za su faɗa wa yan uwansu kuma dai shi zaman aure fa ibada ne wannan mm. ya kamata ma mu gina duk maganar mu akai gaskiya ne ana neman aljanna da zaman aure kamar yadda zaman aure zai iya zamowa sababi da mutum zai iya auka cikin azabar Allah ya kamata mu kula da wannan duk abin da yake ya dace da yarda ubangiji mu yi duk abin da ya saba wa yardar ubangiji lalle mu nisanci wannan don a zauna lafiya ah, saboda haka zan yi kira ga 'yan uwa mata mm. ah, cewa su yi tsoron allah game da abin da ya shafi kishi ba laifi ba ne amma ya zamo yana cikin iyakoki na shari'a kishi wanda yake ba abin zargi ba mm. me ba abin zargi ba shine ki tarayi mijinki ki masa duk abin da yake na faranta ciki ah, watakila ke nufin cewa za ki fi yar uwa ki yi masa abin da ke na ihsani wannan ba laifi ba ne amma tare da kiyaye cewa kar ki shiga hakkinta ki yi mata karya ko ki wato yi mata wani abin da zai cutar da ita na mm. sihiri da makamantan wannan akwai wasu nasihu da aka yi ah, aka bayar ga shi miji eh, wajen kulawa da zamantakewa kamar waɗannan a takaice mm. ah, yawaita nasiha ga mataye da haɗa su da Allah a rika nuna musu ga abin da Allah ta'ala yake so ga abin da baya so ga abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a tsari na zamantakewa ga abin da baya so wannan yana da kyau mutum ya yi kokari lokaci bayan lokaci yana haɗa iyalansa yanayi musu nasiha kuma ya zamo yana kokarin kwatanta adalci cikin ma abin da ake ganin ba za a iya ba ɗaya daga cikin magabata yana cewa ina kokarin in adalci tsakanin iyalai na hatta fil kublati wajen sun ba ina ga ina kokarin in ga in na sumbaci wannan waccan ma ba zan manta da ita ba a duk wannan yana nuna mana da tarbiyya ce ta addinin musulunci da yadda musulunci ya koya mana zamantakewa wanda yana da kyau a matsayinmu na musulmi gaskiya mu kula da wayannan kowa ya ba wa dan uwansa hakki da Allah ya wajabta wannan yana taimakawa a samu zaman lafiya a zamantakewa Allah ta'ala ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a gidajenmu amin Allah ya saka da alheri to malai na gani yanzu mu bude masu kallo layi domin shigowa su tambayoyin su kafin nan zamu fara da rubutattun tambayoyi da suka shigo musamman wanda suke alaka da wannan maudu'i tambayoyin da suke hannu wanda mai tambaya ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi malam tambaya ta anan ita ce ah, mu uku ne a wajen mai gidanmu amma sai ya yi musu abu ni bai yi min ba idan na yi masa magana sai ya ce ni dan ina da shi ne shi ya sa bai mun ba ni ko malam sai nake ji ban yafe mishi ba wace shawara malam zai bani a kamar yadda muka yi bayani hakki na ainihin wato infaki kulawa da iyali ba su bukatunsu na rayuwa abin da ya shafi mazauni abinci da kulawa ta lafiya da makamantan wannan ko shakka babu babu bambanci tsakanin wata da wata da shari'a ta yadda a bambanci in dai Allah ya sa kana auren mace fiye da ɗaya to wajibi ne kai iya kokarin ka la yunfiq sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah kowace ka ba ta hakkinta da ciyarwa da tufatarwa da gurin zama da ce da ita ba daidai ba ne dan wata tana yin aiki mm. ko dan wata mahaifanta suna da hali ka ce waɗancan zan yi wa in bar wannan ba duk suna ƙarƙashin ka ne kuma bai kamata ka bambance su wajen mu'amala ba wannan baiwar Allah da take wannan koke ko shakka babu tana da hakki kuma wallahi idan ta ce ba ta yafe ba Allah zai karɓar mata hakkinta a gobe kiyama Subhanallah. da yawa daga cikin mazaje suna yin irin wannan ka ga mutum ah, ya fifita ɗaya wajen kulawa da mm. biyan bukatu na yau da gobe saɓanin ɗayar wannan kuskure ne ah, saboda haka abin da ta faɗa gaskiya ne kasancewar ah, tana da aiki tana samun albashi kasancewar gidansu masu hali ne duk wannan bai ba da lasisi na cewa mutum ya ki hidimta musu irin abin da Allah ya wajabta ba sai dai idan za ta yi ihsani ta ce ah, na rage maka kaza da kaza ba sai kai kaza wannan kuma ainihin ta ne tana dama ta sarayar da shi in ta ga dama amma in ba ta yadda ba to dole ne a kula da hakkin ta cikakke. malam da Wa wa rahmatullahi barka zuwa filin ku shawara ah, Ummu Ja'far. yawwa na'am amma. da ana tambaya na na'am maman jafar yaro ne ke da shi dan shekara biyu haka da watanni na'am da yarinya ita ma ta kai wani shekara hudu ita ma da kusurai to yawan kuka haka rigima duka hama ita babban na'am to shi ma rigima da yake to yana damu ya shi yasa ke tambaya in ji to duka ne ko ko zan iya duka shi da rigima da yake min ko ko kawai zan share shi ya yi ne ko hmm. ya zan yi da shi to insha Allah zaki daga guru ko daga Hadeja daga Zaria Zaria wai to yayi insha Allah zaki ji shawarar da malam zai bada insha Allah muna an sanawa ai yanzu karki ne karki nisa da akwatin talabijin kawai ki zauna ki ci gaba da sauraro zaki ji amsar ki ba da dadewa ba insha Allah to mun amin ya rabbal alamin amin amin in gode sosai to yayi kyau insha Allah malam kusan wannan shi sakon ya ishe shi Uh, kuma subhanallah malam so da yawa akwai uh, mazan da za su gane wani lokacin mutum ya yi yunkuri ya sauki haƙƙin da yake kan shi koda tana da wadata idan zaman ya yi daɗi ta ji cewa lalle mai kulawa ne ba rago ba ne to ina ganin malam har za a zo marhalan da ma za ta iya ɗauba kuɗinta ta sa a hidimar gidan ba tare da shi ya nema ba za kuma ta iya shi ma in ta ga jarinsa ya kasa ta tallafa mai amma idan ta fahimci cewa ya dogara da ita abin da take da kawai ya eh, juya ga sauran matan kaɗai yake eh, biya musu wannan haƙoƙa na ɗan sayayya da sauransu wala allah malam sai ga rashin yadda ya eh, ku shakka babu kamar yadda na faɗa ana yi wallahi wasu mazaje sukan mm. kalli yanayin matansu a ce wannan tana da sana'a ko kuma wannan tana aiki mm. ka ga ba a ba da kulawa da ya kamata gare ta ba eh, waccan kuma kaga ana ta kulawa da ita wannan kuskure ne gaskiya kuma mazaje ya kamata su gane mm, cewa eh, rashin wannan kulawar shi yasa ko tana da hali ma mm. sai kaga ba za ta daga maka kafa ba amma da mutum zai gane ita yayi kokarin sa ita ma yana kyautata mata to ya ta dan adam ce kuma dama dai kana mallakar mutum da ihsanin da kake yi masa mm. kamar yadda masu hikima suke cewa saboda haka kana kyauta mata wani lokaci za ce ai mai gida ko ya kamata ma nima in ba da gudunmuwata amma ka nuna mata karar cewa dan tana sana'a ko kuma tana aiki ba za ka kiyaye wani hakkinta wannan kuskure ne kuma zai haifar maka da matsala tsakanin iyalanka alhali ana son a samu zaman lafiya gaskiya ne saboda ya kamata mu kula da wannan to Allah ya saka da alheri dakta bari mu sake koma kan layi akwai wata biyar Allah tana da tambaya assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi mama Hafsa to assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am ya ne ya ne da ita yar shekara hudu so ina so haddata ta karfi sosai na'am lala wani matakai zan bi wajen sawa ta yi hadda sosai kuma wani irin shawarwari haka za a bani game da wannan to yanzu ta fara karatun eh ta fara a gida take ko a makaranta a makaranta to insha Allah za ki shawarwarin da malam zai bayar mun gode sosai mun gode maman Hafsa na'am to malam na ganin tambayar farko kusan mun yi jawabin da ya kamata a ce an yi sai mu duba tambaya ta gaba da take ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Allah ya gafarta malam ina yawan samun matsala ne da mai gidana kuma ina da kishiya kuma muna da yara sai ya dinga yawan kula nata yaran ni kuma bai damu da nawa yaran ba ni kuma sai na ƙi zuwa shimfiɗarsa yanzu kusan wata biyu kenan shi ma bai neme ni ba wace shawara malam zai bani a wannan kuskure ne gaskiya a galibi idan an samu matsala ya kamata a bincika a ga menene a sa tushen mm. problem matsalar kamar yadda muke ta faɗa rayuwa siyasa ce kamar yadda zai lallaba mm. iyalansa su ɗaya biyu uku to kima ya kamata in mace tana da dabara in dai ba ita ɗaya bace a wajen mai gidanta ya kamata ta yi kokari ta ga cewa duk wani abin da idace na kyautatawa tana yi mm. kamar yadda na faɗa abin nan zukata kamar yadda ake ajiyar kulub ila hubbi man ahsana ilaiha zukata in dai kana kyauta mutum ko dabba ne yakan nuna maka godiyarsa bare dan adam ni abin da nake faɗa mata su iya kokari wajen kyautata wa mazajensu dan abubuwan da ake samu na saɓani a kau da kai a rika yin haƙuri mm. baiwa Allah ni ina gani ake canja salo na rayuwa gaskiya kaurace a shimfiɗarsa ba shine mafita ba mm-hmm. wannan kara ma ziga ko zubawa matsalar abin nan ne kamar ka ce an kara mata rura wutar rigima mm. ah, cewa baya kula 'ya'yanta gaskiya wannan ah, sai ki duba me dalili watakila laifinki ne ya shafi yaran ko shakka babu ya kamata mm. a ce kin yi kokari kin gyara mu'amalar ki da mai gidanki ki yi haƙuri ko da an samu yan kurakure kuma wani lokaci ba wai ƙauracewa ne ya yi ba ko kuma juya baya ba ɗabi'a ce ta ɗan adam kamar yadda na faɗa da zuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya gani yadda eh, yake bayyana ƙaunarsa ga wata daga cikin iyalansa mm. wato har akan gane kuma ya ce akwai abin da eh, dama Allah ta'ala ya faɗa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wal harasun sai ce fala tamilu kullal mal wannan ayat tana cewa akwai wani karkatar zuciyar da mutum baya iya mallaka mm. amma sai Allah ya ce a kiyaye kada a karkata da yawa ma'ana a watsar da mace kamar kai ka ce ba a aurenta mm. a'a eh, ko da ya karkata kin fahimta ke ma ke kokari wajen kyautatawa wajen inganta rayuwa wajen yin duk abin da yake zaki ja hankalin mai gidanki yara kuma ki nuna musu mahaifinsu ne ki yi kokarin wato su kansu su nuna kauna gare shi mm. ta yadda zai kaunace su su ma ba wai saboda kina da dan sabani da mai gida kuma ya taba yara ba wannan kuskure ne Ah, shi ina gani mai gidan nan ba kamar akwai zai yiwu a ce har ya kula 'ya'yan da ya haifa ya watsar da su ana iya samun haka amma hmm, ba daidai ba kai ka haifi 'ya'yan nan duka hmm. matanka ne duka ya kamata a ce kowane yana da rabo na kulawarka da nuna wato hanana da kauna da shafaka gare hmm, su wannan ya kamata a ce wannan tana cikin matsalolin da za a iya kai ta gaba na idan ana jin an samu sabani a je a samu magabatansa ko wasu da ake gani jin maganar su a tattauna wala Allah wasu abubuwan da suke boye su fito ko kuma ita da shi a wannan ai an kai mataki na sama kenan ina ga kamar matakin bai kai har aje ba abin da ya kamata mu rika kokari da iyalanmu muna zama mu fahimci juna a bisa mm. abubuwa da suke faruwa wanda yake na sabani tsakanin mu ba komai ne sai an kai gaba sai dai abin ya kure to mm. ana iya kaiwa gaba kamar misali eh, kasancewar yayi watsi da ita mm. baya kula ta kwata-kwata ko baya ba su abin da yake na wajibi kulawa na ciyarwa shayarwa da sauransu to wannan babu laifi in abin ya kai matuka a je a kira manya domin su shiga abin amma dai a wannan stage ina gani wannan mataki ana iya fahimtar juna ah, ni kamar yadda nake cewa wani abu ne tsakanin su da ya kamata a ce sun yi kokari mm. sun gyara ah, kuma idan kowa ya ce ya ja daga an yi fushi to kowa yana cikin wato rashin jin daɗi ne ah, musamman ke da baki mm. ɗaya bace a yi kokari a gyara tsakani ki yi haƙuri ki kyautata mu'amala ki zauna da shi ku yi magana ta fahimtar juna wannan ina ga yana daga cikin abin da ya kamata ta kula da shi Allah ya saka da alheri to malamar mu sake zuwa kan layi akwai waya assalamu alaikum malama Aisha wa alaikum assalam na'am bismillah barka da zuwa filin ku bani shawara barka da warhaka Na'am, barka dai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace eh, tambaya ta shine na'am malama aisha tana jin mu ta talabijin ne shi yasa oh, rage rage sautin talabijin sai ki ji mu ta waya Da tambayar da nake yi mm. mahaifina da mai gidana na'am shi ne mahaifina da mai gidana akwai wani dan husuma cika shiga tsakaninsu ta bangaren siyasa mm. to sai ya kai ga babu mutunta a tsakaninsu shi ne ce to yanzu wannan ba zan samu laifi ba a tsakani to insha Allah malam zai baki shawarorin yadda za ki zama ke baki laifi ba ba ma bayan nan baki fito kin nuna ke ga goyon bayan ki ko hukuncin cewa wane ne da gaskiya wane ne bai da gaskiya ba dai ko wallahi kowa yana ba shi haƙƙi daidai gwargwadon ƙarfi kowa na ba shi haƙƙi da ubangiji ya dora mu to insha Allah za ki shawaran da malam zai baki don a gudu tare a tsira tare insha Allah to muna godiya sosai malama Aisha ah, ina ganin malam bari mu ajiye rubutanen tambayoyi sai dai da muka zo waɗanda suka yi alaka da abin da yake a rubuce sai mu kara haɗawa malam mai tambaye farko ah, da yake shirin daman dai ya kunshi fuka-fukai guda biyu tarbiyya da zamantakewa daman kuma tagwaye ne da ba sa rabuwa duk inda aka samu zamantakewa ta yi daɗi to kuma ƙoƙarin ake a ta da eh, jili ko generation mai tasowa akan tarbiyya ta gari mai tambayar farko take cewa tana da yaro ɗan shekara biyu da watanni da ya shekara da watanni to malam yana jin ki an haɗa ki da malam kai tsaye bismillah barka da yawwa barka da warhaka ina muku fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi mun san daɗin shirin amin amin mama muhammad malam dan allah a gidan da nake malam ina tare da yayar mijina ne to ni bara ba su ne ni kuma ba fulatana ne mhm. to irin da farkon auren ta nuna tana suna ke ta bakanta familin sa haka irin su mm. daga baya kuma sai take ta canzawa sai ta je irin ta ta bata na a guri a shida ma halinta da dan dai mafarkon zuwa na tana ta bata su a guri na to ina zaune dai ina ta fahimtar abubuwa sai na ƙaki halinta ne to ko lokacin ma ina zaune sai yanzu tana ta irin tsaki na kuma ba wani abu na mata ba inda na ya dawo na faɗa mai sai ce ki yi haƙuri ki rabu da ita to abin yana damuna don ko tsakar gida in tana nan ba na iya fita ko na ji muryar ta gaba na sai dinga haɗuwa ko yara na ta nan irin wasu amma in ta ga yana nan sai ta dinga irin zan sa a jiki tana musu abubuwa amma an baya nan sharar su take da sauransu. to tambaya anan maman muhammad ita tana gidanta na aure sai idan wani abu ya dan faru ko sha'ani ko wannan ta zo ta zauna da ku to wayar mamman ta katse kuma akwai tambaya da ya kamata wa mata mai mahimmanci shin rayuwa ce ta dindindin ita da yari mijin ko kuma akwai lokacin da take komawa gidanta wala Allah wasu damuwoyin ne suke kawo haka amma dai in muka zo kan tambayar ta ko in ta samu dama ta dawo sai ta mana karin bayani wani lokaci abin da ya sa muke son cikakken bayani saboda malami ya san kowace zawaya ko kowane kafaya na labari da zai bi ya iya ba da shawara ta zamanto shawarar cikakkiya kuma mai amfani amma insha Allah iya wannan da ya samu idan bata sake dawowa ba sai mu ba da shawara a kai in wani control ko in ce mala amar kai tsaye a datse musu daman kasa ba mala amar sai ka datse musu waya zuwa mu gama <laughs> tambayoyin da suke hannu mala wannan tambaya take akan yaro dan shekara biyu da rabi da wadda ta kuma kai shekara hudu a shekara biyu da watanni da wadda ta kai shekara hudu da watanni suna yawan mata rikici da kuma kuka in na ari bakinta na ci mata albasa suna mata kukan ganganci to shine take ganin mali ya kamata ta dan samu bulala ta dinga zane su ko kuma ya za ta ah, game da abin da ya shafi tarbiyya gaskiya kullum muna bayyana ita mace ce uwa uwa kuma an san ta da hakuri da yanayin ah, mu'amalanta yara ban sani ba wata kila mm. ko shekarunta ba su da yawa ne mm. amma ah, ko da shekarunta ba su da yawa akwai iyaye akwai gwaggwannai akwai yan uwan da ya kamata a nemi shawara ta kusa mm. na farko dai ɗabi'ar yaro dama da kuka da rigima ta yaro ɗabi'ar sace shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu har dai kafin yaro ya kai shekarun da zai yi wayo yana iya fahimtar saƙo ah, shekara hudu ta fara gane ba na so ina so za ta mm. iya ganewa wajen mu'amala ki ke za ki tarbiyyantar da yaro tun yana karami ah, wanda ka yi da shekara biyu ko shekara ɗaya da rabi biyu da rabi wannan ai kaga hakuri ya kamata a yi da shi ah, akwai ɗabi'a ta yaro da watakila yana da yawan koke-koke mm. ah, ba wai cuta ba ce a'a ɗabi'a ce balma ana ganin lafiya ce wannan yawan mm. koke-koken ah, illa dai ke za ki ƙara haƙuri kuma ki san yadda za ki tarbi yaro ki tarireye shi ki rarrashe shi ya rika yin hakuri. Mm. za a goya yaro za a bashi ɗan abin da zai rarrashe shi na kayan ɗan alawa ko biskit ko sweet ko wani abu dan eh, irin dan leman nan da ake abin nan eh, almuhim yaro dai duk hanyar da za a bi a rarrashe shi watakila ma a yi ta yi bai haƙuran ba ko ya zamo sai yana yawan yi amma mm. wannan hali ne ɗabi'a ce natural eh, mm. abin nan ba aibi ba ne ba kuma cuta ba ce mm. ɗabi'a ce Allah ya kan sa wasu yara su zama masu yawan kuka masu yawan rigima amma iyaye mata Allah ya yi ku da zuciya ta tausayi to ku ya kamata ke baiwa Allah ki riƙe 'ya'yan nan da haƙuri Mm. amma kuskure ne ki ce za ki yi wa dan shekara biyu da rabi ko hudu bulala mm. to ai bai kai abin nan shekarun da zai iya fahimtar sakon ba mm. bulala da duka da kyara duk ba zai yi magani ba a wannan stage a wannan matakin haƙuri ya kamata ki lallaba yaro ki rika jan shi a jiki ban da duka duka ba magani ba ne wanda gaskiya ya kamata mu gane iyaye mata mu al'adar mu mafi yawa za ga ana yawan amfani da duka wannan kuskure ne yaro dan kankani da bai kai shekara bakwai ba ai ba zai iya gane sakon bulala bulala kullun duka ko kyara da abin nan mm. ba bai kai level din da za a yi masa haka ba a fahimci yaro me mm. matsalarsa mm. watakila din zai iya zamowa bayi da lafiya cikinsa yana ciwo wani bangare yana ciwo ita kuka ke uwa ce akwai kukan da yanzu ce yunwa jamil in yi su ce ciwon ciki haka dai to ai uwa ce mm. ya mm. kamata ta iya fahimta wayannan abubuwa ta fara haihuwa mm. ta rika neman shawarar manya shi yasa ne ce inda manya a rika neman shawara za su nuna miki hatta idan yaro yana bukatar ko yayi bawali ko yayi ba haya za ki ga yana da yanayi da za ki gane to sannan kuka ana iya bambance kuka yanayin kuka na rigima ne ko na wata buƙatar ko na wani wata larurar duk irin wannan in baki gane baki tambayi manya cewa mm. ga yara na irin yadda suke ga lokaci kaza in Allah yadda za a baki shawara ci cewa ga yadda zaki mu'amalance su amma gaskiya duka ba magani ba ne kuskure ne yaro dan karami mm. shekara biyu uku hudu a ce za a rika sa kuskure ne balma shi harkar duka na san a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun ga yadda ya mu'amalance yara kanana bai taba daga hannu ya yi duka ba mm. kuma yana daga cikin abin da ya kamata mu gane cewa ba wai duka shine mataki na karshe kuma sai an kai a wayo a gane cewa da zafi ko ba zafi amma yaron da yake karami gaskiya kuskure ne yawan doke-doke balma hatta kyara da ihu da wani ne ya kamata a rika yin haƙuri a ja yara jika uwa ce ke mm. ke zama mai tausayi da karin hakuri. kuma ke nemi shawarar manya domin su nuna miki yadda ya kamata a yara a kula da su insha Allah. Allah ya saka da alheri sai ita ma ruwarta dai har yanzu akan abin da ya shafi yaran ne maman Hafsa. take cewa ita ta ta kai shekara hudu tana son ta samu hadda mai kwari ah, take son male ba ta shawarwari alhamdulillah wannan ah, baiwa allah gaskiya ina taya ta murna domin ah, ya mace ita tafi cancanta a bata kulawa ta karanta alkur'ani ta haddace ta zamo ta tashi da ilimi na addini ko shaka babu mata akan basu a baya wajen ilimin addini kuma galibi iyaye mm. su ne sababi tun da ba su tsaya a kansu ba to bai ga wannan tana so yatta ta karanta alkur'ani wani abu ne mai kyau mm. abu na farko ya kamata eh, ya su kan samu kulawa ne tun daga gida matakin farko mm. ke ya kamata ki fara kulawa da karatunta yaro tun lokacin da ya bude baki ya kamata iyaye mata su gane da zai fara koyan ilimi ne ko qur'ani a wajen mahaifiyarsa haka ya kamata al'asal daga wajen mahaifiyarsa ya kamata akalla izo ɗayan nan ya haddace a wajen ki mm. in an ya kama za a tafi gaba makaranta to babu laifi a je kuma a dora abu na farko ke ki ba da gudunmawa ga aiki wajen kokarin dora ta a wajen karatu tun yayin da bakin ta ya fara buɗewa. abu na biyu samun makaranta mai kyau domin galibin makarantu ana da matsaloli wani lokaci za ga yaro ya ta zuwa makaranta babu kulawa sosai to mm. kada a sa yaro kawai a kowace irin makaranta sai wadda aka samu tabbacin cewa akwai kulawa ana yin karatu kuma akwai tarbiyya wannan abu na biyu kenan abu na uku qur'ani yana buƙatar bita mm. ah, ko da yaro ne karami a rika ba wa yara dama an zo gida bayan sun dawo daga makaranta a ba su damar su rika bitar abin da suka karanta na alkur'ani ma'ana suna tilawa mm-hmm. amma a gaban iyaye ko a gaban yayye mm. ko a gaban wani ma da zai za aje shi ya rika sauraron karatun ta jifa jifa yawwa ya gyara to wannan matakai gaskiya suna da muhimmanci mataki na farko ke ki fara aikin domin da yawa daga cikin iyaye sun mance da wannan sai su ɗauka kawai harkar karantarwa ta waje ce islamiyya ko malamai a'a hmm. ke ya kamata ki fara dora ta akan wannan hmm. dan abin da Allah ya sanar da ke ki fara koya mata tun daga lokacin bude baki hmm. kaga za ta tashi da sanin abin da sha'awarsa mataki na biyu ki neman makaranta an ta yi wayo makarantar da ake ganin za ta amfana makarantar da akwai kulawa da tarbiyya ki sa ta a wannan makaranta sannan ki kula da zuwanta ba fashi ba makara abu na uku kuma ya zamo ana taimakawa yaro a gida a taimaka a gida ta yadda za a ba shi dama ya rika yin bita yana tilawa ana mm. taimaka masa ana masa gyara ko a samu malami kari extra wanda bayan ta je makaranta ta dawo mm. ko da kwanaki ne na alhamis da juma'a ya zama kawai bita za ta yi a gaban malami mm. wannan ma duk hanyoyi ne da insha Allah ta'ala aka bi Allah da Allah zai azurta ki da haddar ya sannan abu mafi muhimmanci addu'ar ki na'am addu'ar iyaye ki roki Allah ya ubangiji ga bukatata yata nake so ta haddace alkur'ani in kin yi sallah ki roki Allah in kin yi azumi kin bude baki roki Allah ya azurta ki da yarki ta yi hadda qur'ani addu'ar iyaye tana da muhimmanci wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi halin tambayoyi kusan za mu haɗa guda biyu wadda ta kira ta waya take cewa mahaifinta da mijinta sun samu saɓani saboda matsala ta siyasa to Ah, shin hakan ita tana da laifi a ciki na yi kokarin tambayan ta ta goyi bayan wani ko ta zama alkali ta nuna min babu kuɗi tana sauki haƙƙin kowa ita kuma wani mai rubutun wancan ta assalamu alaikum Allah ya sa kawo malam da alkhairi malam mai gidana ne suka yi faɗa da kishiyar babata sai mai gidana ya faɗi maganar da mahaifina bai ji daɗin ta ba sai mahaifina ya ce in dawo gida ah, sai mai gidana ya zo gurin baban nawa Um, ina ganin kamar tana son ta ce akan yayi bikon ta kenan shine take tambaya to malam uh, idan na bi umarnin mahaifina ina da laifi kamar an yanke wani abu wala Allah ko mahaifin ya ce ta jinkirta tukunna uh, ba ta dai yi bayani cikakke ba a nan malam eh, to magana ta farko ita ce mm. wacce take cewa mahaifinta da mai gidanta sun yi sabani akan siyasa wannan abin mm. kamar yana da ban mamaki ko ba haka ba wata mahada ce ta hada har aka samu sabanin siyasa to mun san siyasa ra'ayi ne kuma duk da cewa mu a nan akan samu eh, zafafawa wajen eh, ra'ayin siyasa kuma na ga kuskure ne wannan eh, manufa ta siyasa shine a samu shugabanni na kwarai mm. kuma akwai ijtihadi ma'ana gwargwadon fahimtar kowa mm. kai kana ganin alif wane a shi ya fi inganci ni ina ganin b shi ya fi inganci ina ga ba wani abin ta da hankali ba ne duk da ni da kai inda mm. a ce manufar mu ɗaya ce samun shugaba na gari mm. wanda zai yi wa al'umma hidima wanda zai tsare addinin al'umma wanda zai tsare jinin al'umma wanda zai kare wato ƙasa daga duk abin da yake bai dace wannan kamar ba za mu samu saɓani ba tsakaninmu illa dai fahimtar cewa kai kana ganin alif ne ko a ne zai fi ni ina ganin b ne zai fi mm. to ina ga tattaunawa ta fahimtar juna za ta samu kai ga ainihin fahimtar cewa kai gwaninka ko gwanina kowane yana da qualities ɗin da yake da shi ko kuma yana da 'yan illolin da za a iya gani mm. amma mu roki Allah mana cewa Allah ya zaɓan mana wanda yake mafi alkhairi naka ko na watan da manufan mu ɗaya ce sai dai in akwai wata manufa bayan wannan to nan matsalar take mm, gaskiya ne amma in dai manufar mu ɗaya ce cewa fatan mu samu wanda zai mana jagoranci na kwarai ina ga bai kamata mu samu sabani domin a can dai haɗa ɗaya za je mm. illa dai hanyar ce muke ganin kai kana ganin kaza ni ina ganin ka to mu haɗu mm. mana wajen yin addu'a cewa Allah ya sanya duk wanda yake alkhairi ne manufar mu dai mm. al'umma ta amfana to in haka ne ina ga bai kamata a samu sabani ba wajen fahimtar juna ana samun sabani ne na siyasa saboda wasu manufofin da ba Allah aka nufa ba ba al'ummar ake nufi ba kai so kake na ka isamu dan ka samu so nake na isamu dan in samu to kaga wannan mm. ai ba al'umman muke ba ba zama siyasa sana'a siyasa kasuwanci wato ba ni adalci ba saboda haka kuskure ne a ce an samu sabani kuma a ce tsakanin mijin matar mutum da kuma mm. mai gidanta wanda tsayin uba yake a wajen shi kuma wannan matsayin ɗaya yake a wajen shi to kaga ta ya za a yi haka kuskure ne wannan amma dai ke baiwa Allah kamar yadda kika faɗa mm. ke baki shiga rigimar nan ba ah, saboda haka baki da hakkin kowa da za a ce kin wa wani laifi kawai dai ni abin da nake ganin ya kamata ki kokarin siyasa wajen ma'amalantar kowa don a zauna lafiya mm. mijinki yana da hakki akan ki a matsayin mai gidanki mahaifinki mahaifinki ne yana da haƙƙi akan ki kowa kamar da kace ki masa mu'amalar da ta dace da matsayinsa mm. kuma in zai yiwu ki sulhunta su mana wajen kokarin ba da baki musamman mm. mai gidanki wanda shi kina iya zama da shi ki nuna masa mai gida wannan abin bai kai a haka ba matsayin mahaifina ina ga bai kamata dan an yi misali kaza siyasa ta abin mm. nan baka je ka ba shi hakuri kuma a zauna lafiya uba yake a wajenka ina ga mm. zaki iya ba bashi baki ya fahimci haka mm. shi kuma mahaifinta ya kamata ya gane kamar yadda ka faɗa wannan kamar ɗa yake a wajensa bal ɗa ne ah. yana auren yarka ya kamata ka kau da kai a yi haƙuri da juna a fahimci juna ana ganin ke abin da zaki yi na sulhu da nuna musu kowane ki ba shi haƙuri mahaifi mijinki ki nuna masa cewa ba daidai ba ne a yi saɓani har wanda zai kai ga ɓacin rai wannan shi ya kamata ki yi amma ba ki da laifi na wani daga cikin su ma dama kowa kina ba shi hakinsa inda ya kamata Allah ya ba mu ba sai wacce da take cewa mm, ita kuma da abokiyar zaman mahaifiyarta mm, mai gidanta ya samu saɓani shi ma wannan yana da ban mamaki shin waje ɗaya suke zaune ko wani abu ne ya kawo ita kishiyar mahaifiyarta ta gidanta har aka samu saɓani amma wannan yana daga cikin matsalar tarbiyya gaskiya mm. ah, mu sani cewa duk wanda i baka aure kamar uba yake a wajenka mahaifi mm. zaka bashi girma zaka bashi martabar da bai kamata a ce an samu saɓani wanda har zai kai ga an maida magana kuma rai ya ba wannan kuskure ne a rika yin hakuri da juna ka mm. girmama shi ko da ka ga abin da baka so kai haƙuri ka tamkar mahaifinka in ka ga abin da baka so a wajen shi haƙuri kake yi mm. kana ƙoƙarin kaucewa don a zauna lafiya ah, in dai ba abu ne na saban Allah karara ba mm. wanda bai dace wannan kai masa da'a ko kai masa biyayya kai ba abu ne mm. wanda yake na sabani ne da kullun tsakanin mutane ya kamata ah, ka san darajar cewa wannan a matsayin mahaifiyar matarka take ko da abu ta yi ya kamata kai haƙuri mm. wannan shine tarbiyya ah, amma ita wannan mata mm. ta wannan mutumin kamar yadda waccan na faɗa ita ma ya kamata ta zauna da mai gidanta gaskiya mm. ah, ta nuna masa cewa wannan matar mahaifina ce ko da ta yi abin da baka ji daɗi baka yi haƙuri ta bashi baki ma kuma za ta dan bashi shawara ya je ya ba mahaifinta mm. abin da ya kamata kenan abin da ya kamata kenan ya je ya samu wannan ah, mahaifin mm. sirikin sa mahaifin matarsa mm. ya bashi hakuri akan ko da an samu sabani a yi hakuri tun da rai ya baci malam hakan ko da kushi yake da gaskiya ya jure ya. warai da gaske kuwa ai wani lokaci kakan yi hakuri da hakkin kama domin dai a zauna lafiya ko ba laifi bane ah, ko da amma ba daidai ba kai hakuri Allah ta'ala ya ce haƙurin shi ya fi. Hmm, shi fi alkhairi saboda haka dan me ba za a yi haƙuri ba shi zaman lafiya ai alheri ne hmm. kuma ka duba amanar da ke tsakaninku a ya ɗauki ya baka to ina ga yana da kyau ka girmama shi ya kamata ka yi haƙuri ka je ka bashi haƙuri kuma a zauna lafiya ke kuma ki nuna mai gidanki cewa ko da an yi wani abin da bai ji daɗi ba ya rika haƙuri hmm. kar ya bayyana damuwarsa ta yadda har za ta kai ga Watakila mm. ya faɗi wata magana za ta kai ga sirkinsa kuma rai ya ɓaci yana da kyau mu kula da wannan yan uwa mu girmama na gaba ah, domin ko shakka babu ya haifi ya fi ka shekaru mm. watakila ya kamata ya baka yan nan yana da darajar da ya kamata ka girmama shekarunsa ka girmama wannan mutunci da ya maka wanda shine ka'ida ta musulunci Allah ta'ala ya bamu dace amin ya rabbal alamin wannan tambaya ta karshe da ta shigo a waya wata ta zama tambaya karshe a shirin ah, me ita take cewa tana zaune da yar mijinta sannan tun da aka auro da tana amarya ta fahimci yar mijin nata akwai ɗauka da ya da magana takan kawo mata kushen sauran 'yan uwan mijin nata kenan ah, daga baya kuma bayan ɗan lokaci sai ta fara ɗaukan kushen ita wannan eh, amarya tana kai ma su sauran 'yan uwan mijin ah, to yanzu abin yana damunta sannan yanzu har an kai ƙadamin da ah, tana nuna mata kusan in ce kiyayya da kuma ma 'ya'yan da ta haifa a wannan gida idan a gaban dan uwanta ne a gaban kaninta ta kan yi haba haba da 'ya'yan amma da zarar ya fice za ta iya ma 'ya'yan kyara da dai sauransu na so a ce eh, tana kusa da dan mana karin bayani eh, zama ne na idan wani dalili ya kawo lokacin da take amarya wala Allah ka ta zauna ita kadai mijin yana yin tafiye-tafiye wala Allah ta zauna ko kuma dogon zawarci ake yi ko rasuwa aka yi aka batta da dai sauransu su amma wa'annan jawabai ba su samu ba saboda da Allah za su taimaka wajen sanin shawarorin da za a bada to wannan ma dai matsalar zamantakewa ce tsakanin sirkai mm. wannan yar miji ce ga kuma matar dan uwanta mm. tana samun matsala da ita mm. ni abin da nake gani irin wannan abubuwa sukan faru ne saboda abin da ka faɗa hasali ma ba daidai zaman su tare sai ka tambaya me yasa suka zauna a gida ɗaya watakila wanda in zaune suke kullum to ga ya kamata a ce shi mijin in ya lura da halin yassa yar uwarsa ya ga cewa ya nemi mafita daga wannan mm. ah, in ba zai iya ba kuma ya raba su ah, to eh, kowa da gidanta to yana da kyau in an zauna tare ke da kika zo ya kamata tun da kin gane ɗabi'unta mm. to mutumin da ya gane ɗabi'ar mutum ai ya ce ya ci maganin zama da shi in ji bahaushe yawwa ki yi kokari ki kyautata mata wajen mu'amala sannan ki kame bakin mm. ki. ke karki yadda a rika hirar wasu da ke ko a rika yi da wasu da ke domin in kika yi haka to gobe abin zai da ki kamar yadda kike faɗa amma idan kika janye jiki ko da ta kawo hirar ba kya goyon bayan wannan mm. to in Allah yadda za ki ga ke dai ki girmama ta domin yar mai gidanki ce tana da daraja kamar mai gidanki mm. ya kamata ki ba ta girmanta ki ba ta kulawar da ta kamata duk alheri ki mata Mm. sannan kuma ki hakuri da halinta yana da kyau mu gane cewa mutane kowa da ɗabi'arsa kowa da halinsa mm. haƙuri yana da muhimmanci a wajen mu'amala ka yi haƙuri sannan ka mairo mutum da abin da yake mafi alheri mm. fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim idfa billati hiya ahsan ai ma ba daidai ba ka daidai Allah ne zai ɗaukan mafansa amma idan ka ce za a ma ka kai ma to sai Allah ya kyale ka da dabararka nan ba za a mm. amfani da su karin maganin malam bahaushe kowa ya mun kankara sai na ah, mai iya tacewa ne wannan kuskure ne mm. eh, yar uwar eh, mai gidanki ce ya kamata mm. ki bata girmanta sannan kuma ki yi kokari duk alheri ki mata koda tana miki ba daidai ba amma kin ga ai a gaban mai gidanki dan uwanta ai bata nuna kamar ka faɗa ko kyarar yara ko makamancin haka ki yi mata alheri har Allah zai sa ko dai zuciyarta ta karkata ta ga cewa lalle fa mm. bai kamata ta bata ki ba ko kuma Allah ya bari mutane su yi hukunci yau da gobe ta fi karfin ainihin abin nan mutane za su gane cewa cutar da ke take yi shi mm. kan shi mai gidan zai gane kuma yau da gobe Allah yadda Allah zai baki nasara a kanta so karki ce za su dauke fansa ki mata ba daidai ba wannan kuskure ne ki kyautata mata ki kalli matsayinta yara kuma ki nuna musu cewa wannan a matsayin abin nan take a gare su da matsayin mahaifinsu ce su girmama ta mm. amma ke kokarin wato kaucewa wajen mai da martani ba daidai ba ne a zauna lafiya a yi haƙuri kuma domin haƙuri gaskiya shine tushe na dukkan zaman lafiya a yi haƙuri insha Allah ta'ala Allah zai wato ɗaukan miki abin da yake na fansa ko da ta miki ba daidai ba Allah ne zai saka miki wallahu ta'ala Allah ya saka dai to malam kamar yanda muka gama da tambayoyin da suka zo ta waya wanda suka zo a rubuce har yanzu akwai saura da yawa amma za mu samu guda ɗaya da take da karancin tsayi sai mu amsa ta a takaice sai ko mu sallama da masu kallo wannan cewa take assalamu alaikum fatan alkhairi dan Allah malam ya bani shawara ni dai na kasance ina son miji na sosai masha Allah amma sai ah, in yi ta ji yana bani haushi idan ya shigo gida da zarar ya fita kuma sai in ji ina son ya dawo ah, duk da malam muna da yawan fada ah, misali za mu iya yin fada yau kuma mu fada gobe da shi amma amma ina ganin kamar yanayi ne rashin lafiya ah, yake sa muna kin jituwa da juna tunda ne ya aure shekara uku kusan ina yawan samun bacin rai ah, da shi shine nake son malam ya ban shawara a wannan ah, abu na farko dai ya kamata duk musulmi ah, gaba ɗaya mu mu kiyaye azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana safiya da marece addu'o'in da ake bayan sallah asuba da bayan sallar la'asar ko kuma magariba mm. waɗannan addu'o'i suna da matukar muhimmanci wani lokaci mutum yakan kasance yana da wata rashin lafiyar da ba dole i gane ta ba ah, idan an duba za a ga cewa daga cikin rashin lafiya da ya shafi yake buƙatar addu'a hmm. yawan fushi yawan faɗa abin da watakila ma ba na faɗa bane a yi faɗa a kai abin da yake ba na fushi bane a yi fushi akai kai ah, sannan a bayan juna kuma a ji ana ƙaunar juna ana haɗuwa sai kuma ka ga rai ya ɓaci haka da sauransu wannan mm. gaskiya addu'a ke bukata kiyaye askar mm. na safiya da marece kiyaye addu'o'i da ke da mai gidan ya kamata a ba ku shawara tare gaskiya yawaita yin addu'o'i mm. kuma ba za mu ce shafa aljan ba ne amma dai akwai alamomi na wannan domin shi wannan galibi shi yake haifar da wannan yawan fada babu dalili rashin zaman lafiya sai mutum baya nan ka ji kana kaunarsa amma kana zuwa kusa da shi sai ka je kuma kana jin ba ka san shi ko kuma ba ka so izo kusa da kai da makamantan wannan so wannan baiwa Allah shawarar da za a bata ta yawaita addu'a da askar da ake yi kuma babu laifi idan an yi wannan addu'a ta maganin sihiri da ake yi ko kuma addu'a ta neman shifa'i da waraka da alkur'ani ina ba ta shawara ta yawaita sauraron alkur'ani a gida sannan yawaita addu'o'i gaba ɗaya addu'o'i na safiya da murici addu'ar kwanciya da kuma makamantan wannan insha Allah ta'ala za a samu waraka daga irin wannan damuwa bi iznillah Allah ya saka da alheri munasaba da malam yace sauraron alqurani a gida muna muku albishiri tashar ku ta Africa TV3 ta yi muku sabuwar tasha wadda awa 24 karatun alkur'ani ake ji sannan an sauke tashar tun a watan Ramadana a Arab Sad insha Allah in kuka karanta layuka biyu da suke wucewa na kasan akwai talabijin na rubutu to a layin sama mun rubuta frequency symbol da kuma duk yadda za a yi a kama wannan tasha ta alkur'ani mai girma so sai a dinga duba wannan tasha a ji da rusai kuma a koma can a saurari karatun alkur'ani sannan kuma kowace sauka akwai fassara ta harshen hausa wanda kana ji za ka iya karanta wannan fassara. ina ganin malam saboda yanayin lokaci anan za mu yi sallama wa inda ba su ji amsa su ba kuma sai su yi haƙuri in Allah ya dan Allah kai mako mai zuwa za a amsa abin da ya sawwaka a madadin shi malamin mu Sheikh Dr. Ali Yunus malami a kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke Kano wato FCE kuma limamin masallacin Usman bin Affan da ke gadon kaya a Kano a tarayyar Najeriya. A madadin shi malam da dukkanin abokan aiki da suka dafa ma shirin tun daga Mustapha Abdullahi Guru da kuma Abdullahi Umar, Ammar Muhammad Suleiman Rabiu Ibrahim Yusuf Umar Tahir. usman Muhammad Alhassan Ahmad Isaka da dukkanin dai inda suka ba da eh, gudunmawa ta bayan fage musamman da shugaba da ya sada mu da ku kai tsaye ta kafar sada zumunta ta Facebook da kuma Aliyu Muhammad Ibrahim. Ah, ni mai gabatarwa umar alhaji suna ke cewa kasance lafiya ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen afirka tv 3 ko da yaushe wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau tashar afirka tv sirri tana kira ga munan cikin shirin nan ku bani shawara yau tashar afirka tv sirri tana kira ga munan cikin shirin nan ku bani shawara yan uwa maza da mata ku zo ku kallata ni ku bani shawara